يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا يتشي جمعة بير أو أن مسلاتي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما ذاتي مغنى أكن هلي نقري النبي رحمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم Allah tabaraka wa ta'ala ya sifaita shi da cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba wani abu ya samu ka aiko ka ba sai domin ka zamo kai ga mutane kai ga talikai al'alamin su ne duk abin da ke sama da wanda ke ƙasa da abin da ke tsakaninsu an aiko manzon Allah domin ya zamo rahama ga duniya domin bayanin wannan rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq an aiko ni ne kawai saboda in kammalar da ɗabi'u na gari in samar da kyawawan halaye na gari in cika su in ba da bayani game da su idan ka suranta gida wanda ake rayuwa ba cikin mutunci ba ba cikin ta juna ba za ka iske babu rahama a cikin shi idan ka dubi al'umma wadda babu tausayin juna babu jinƙai babu kyautatawa a cikinta za ka iske babu rahama a cikinta wannan shi yasa addini ya sanya ɗabi'u na gari da ibada suka zama suna tafiya kafaɗa da kafaɗa a rayuwar musulmi idan muka dibi ibadu kansu za mu ga cewa galibi manufofinsu shine su tabbatar da ɗabi'u na gari da Allah Ta baraka wa ta'ala ya umarni da sallah sai ce wa azumi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ka tsaye da sallah domin sallah tana hana alfasha tana hana mugun abu kaga kenan domin tana tabbatar da tabi'u da gari da Allah ta'ala ya ce ayi zakka sai ce khudhul amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karɓi zakka daga dukiyoyin bayan Allah mawadata domin ka tsarkake su da ita ma'ana kenan domin zakka tana ba da tarbiyya domin zakka tana cire rowa domin zakka tana cire matsolanci da matsadanci daga cikin zuciyar bawa sai Allah ya ce ayi zakka ma'ana dai zakka ita ma tana tabbatar da hali na gari da Allah ta'ala ya ce ayi azumi sai aka ce idan kana yau musumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wa in sabbahu ahadun aw shatama aw shatama falekul inna mar'un sa'im lokacin da ɗayan ku yake azumi to kada ya yi zagi kada ya fasikanci kada ya kalmar alfasha idan wani ya zage shi ko ya ci mutuncinsa to kar ya mai da amsa ya ce masa ne ya ce ni azumi nake ashe azumi kenan shi ma babbar manufarsa ita ce ya tabbatar da ɗabi'u na gari haka idan muka duba aikin hajji Allah tabaraka ta'ala yana cewa faman farada fihin alhajja alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj duk wanda ya haramin aikin hajji a cikin watannin hajji to ya sani babu fasikanci babu jima'i babu fasikanci sannan babu jidali wurin aikin hajji ma'ana aikin hajji shi ma makaranta ce wadda take samar da ɗabi'u na gari wadda take koya ma mutane yadda za su yi rayuwa da junansu ashe ba zai yiwu a ce an ware ma kowace ƙasa lokacin da za ta yi hajji ba da Allah ta wata ala ya so ya buɗe kofar hajji kamar yadda ya buɗe kofar umara sai a ba da doka kowace ƙasa ta san watan da za ta je ta san satin da za ta yi aikin hajji sai ya zamo daga muharram har zuwa hajji wata goma sha biyu an karkasa su tsakanin ƙasashe saboda a rage cinkoso amma da gangan maɗaukacin sarki ya ce a'a mu je mu yi dawafi tare mu yi sa'ayi tare mu yi jifan jabaran tare mu tsayi arfa tare mu zauna mina tare mu zo mu zalifa tare mu tafi tare mu dawo tare daga ƙarshe mu rabu kowa ya koma garinsa ko da za koma garin ku kayi zozayya da miliyan uku kayi hakuri ashe ba za ka iya rayuwa da iyalanka kai haƙuri da su ba ashe ba za ka iya rayuwa da mutanen unguwarku ka yi hakuri da su ba ashe a garin ku ba zai yi a da kana da ɗabi'u na gari ba muradi shine shi ma aikin hajji babbar wani fasa ita ce ya tabbatar da ɗabi'u na gari don haka abin damuwa ne kwarai da gaske a samu rabuwa tsakanin ibada da ɗabi'a sai ka samu musulmi mai kyawun hali mai mummunar ibada ka samu mutum mai yawan ƙoƙari wajen ibada amma mugu wajen ɗabi'a wajen hulɗa da jama'a da wato mu'amala da mutane musulmi na kwarai shine musulmin da yake haɗa biyu musulmi ne na kwarai a masallaci musulmi ne mai mutunci a kasuwa musulmi ne na gari a makaranta musulmi ne mai tsare aikinsa kuma mai kyautata wato mu'amalarsa da jama'a mace ce mai hijabi akan hanya sannan kuma mai sassauta murya ce mai ladabi ce ga mijinta idan muka duba babbar manufar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu ne ya roka yace rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi addu'a yana roƙo cewa Allah ya tayar da manzo a cikin zuri'ansa wanda zai rinka karanta ma mutane ayoyin Allah sannan ya karantar da su tafsiri sannan ya koya masu hikima ita ce sunna sannan ya tarbiyyantar da su kaga anan annabi Ibrahim alaihi sai da ya fara ma gabatar da karantarwa sannan ya zo da tarbiyya yace innaka antal azizul hakim amma abin mamaki shine wannan ayar ta zo a wurare uku banda wannan addu'ar ta annabi Ibrahim ta zo maganar Allah kai tsaye a suratu Ali Imran ta zo a suratul Jum'a ta zo a suratul Baqara a dukkan su abin da yake ta wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yu'allimuhum wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikma sai da ma ya gabatar da tarbiyya da bi kuma gari kafin ya maganar karatu idan muka diba alqur'ani za mu ga cewa hali na gari da ibada tare suke tafiya a cikin ɗabi'un muminai duk wuraren da aka yi bayanin sifofin bayan Allah mutanen kirki za ka iski ibada za ta zo sai hali na gari ibada za ta biyo sai hali na gari kad aflaha almu'minun suwa ne ne almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ibada kenan walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun hali na gari والذين هم للزكاة فاعلون إبادة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وأنكما هلي نجري والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هلي نجري والذين هم على صلواتهم يحافظون عبادة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ذاك با وند زي سامو الجنة فردوس سي وند هدا da ibada ta kwarai da hali na kwarai idan muka duba a suratul furqan sifofin bayi mai rahama sifofin mutanen kirki waɗanda suka kyautata waɗanda suka cancanci aljanna Allah ce wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna sai da ya fara da magana hali na gari yamshuna ala al-ardi hauna suna tafiya cikin tsanaki a bisa doron ƙasa ba su tafiya suna bankara suna takama suna tinkaho suna jin cewa su sun kai sun isa ko sun samu wani matsayi na duniya sai ce wa iza khatabahum aljahiluna qalu salama kaga har yau dai hali nagari sai nake wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ga sallah ibada kenan wallazina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama ibada والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما wannan kuma hali nagari idan sun sun bayar da kuɗi ba su faitayewa ba su israfi sannan ba su matsolanci ba su kame hannu ba su ruwa kaga wannan mun na gari idan ka ga wannan sifofi daga farkon su har karshen su zaka taradda daga ɗabi'a ta kwarai sai ibada ta kirki haka alkur'ani ya alakanta kafirci da miyagun ɗabi'u a ra'aitan lazi yukazzibu biddin kafirci فذلك الذي يدعو mai مكانا بوغو hali. wala ya kuddu ala ta'amil miskin mugun hali sai ka ce tawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun kafirci bugu ya ibada alladhina hum yura'un bugu ya ibada wa yamna'una al-ma'un mugun hali ba su bada aro kaga ashe da hali na gari da ibada mai kyau sune jagoran musulmi zuwa aljanna za ka yi mamaki idan ka duba hadisin da al-imam al ya daga abu shirai al-khuzai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nanatawa har su uku yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min na rantsa da Allah bai da imani na rantsa da Allah bai da imani na rantsa da Allah bai da imani za ka yi tsammanin a ce wanda yake mula na sallah ko a ce wanda yake zina ko a ce wanda yake shan barasa ko mai wani mugun aiki amma ba haka manzo Allah ya ce ba sallallahu alaihi wasallam me yace allazi la manu jaruhu ba Shi shine wanda makocinsa ke ɗartar da zama da shi wanda yake sai yake hattara don koyaushe na iya cuta masa wannan yanzu Allah ta san ba mumini bane a sai kenan mutumin da zai faka motarsa kofar gidan sa, ya toshe masa hanya ko ya sa a san ko ya sa a sauke masa lodin kaya misali itace har su toshe wa makwauci hanya wannan ya fada tarkon wannan hadisi mutumin da yake bari yaransa suna zuba shara har ta cuta ma makwautansa shi ba ya fada a tarkon wannan hadisi kai matar da take shanye tufafi akan katangar gidanta ruwan suna zuba suna yin ɓanna ko bakin abin da cikin gidan makwauciya ita ba ta fada a wannan tarko na baya da imani ba ka zama mumini sai ka zamo mai ibada ta kwarai mai hali na gari abu hurairah radiyallahu anhu ya ce wani mutum ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanci tana da yawan sallah tana yawan azumi ga ta da sakin hannu tana sadaka tana kyauta amma tana cutawa makauciyarta da harshenta tana gaya mata mugun kalami sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya fil a wannan mata yar wuta ce Ya aka ce to manzo Allah wance ita ko ba ta da yawan azumi ba ta da yawan sadaka ba ta yawan sallah amma fa mace ce wato wacce take kame harshenta ba ta cuta maƙotanta manzo Allah ce tana cikin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Aisha inna sharran nasi manzilatan inda Allah yawm al-qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas tikafa wanda yafi kowa mugun matsayi ranar alkiyama ba shine wanda yake shan giya ba ba shine wanda yake muna na ibada kadai ba a'a sai aka ce wanda mutane ke gudunsa domin mugun halinsa domin kaifin harshensa domin mugunyar zamantakewarsa wannan hadisi yana a sahihu muslim a sahihu ibn hibban abu huraira ya karɓo hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ya ce atadruna man al-muflis kun san kowa ne ne tababbe ranar alkiyama wanda zai zo hannu biyu kai kai tsammani shine wanda bai taɓa sadaka ba shine wanda bai taɓa zuwa masallaci ba wanda baya tarawihi sai manzo Allah ya ce a a wane ne shine wanda zai zo ranar alkiyama yace ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakati yayi sallah yana da ladarta yayi azumi yana da ladarsa yayi zakka yana da ladarsa fa ya'ti wa qarshata mahaza ko da za a zo wurin hisabi sai a ce ya zagi wannan wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan wa safaka da haza ya zubar da jinin wannan ma'ana bai zauna lafiya da mutane ba wa daraba haza ya buge wannan sai manzo Allah ce fa yuta haza min hasanati sai a ɗebo ladarsa a bawa wannan wa haza min hasanati wannan a a bashi ladarsa fa in saniyat hasanatuhu qabla an yi ma alai ukhidha min khatayahum fa turiha alaihi thumma turiha fi nar idan duk ladarsa ta kare ta ibada to mugun halinsa sai ya sa a ɗauko zunuban wasu waɗanda ya cuta ba a zuba bashi sannan sai a ja shi a kaɗa shi wuta Ɗan uwa musulmi dole ne musulmi ya zamo